da walki zakiru zakari da sun ka gadi walki ga shirin ya hito sai wando wanda abba ya kasuwa da wallahi ku girmama abin da kuka yi kasuwa da wannan zakiru zakari yaro na ɗan birkina ne ba shi da kyau wallahi mali aha maliya ne ta je sai maliya ne eh, na madina yaro na mali ne wallahi yaro gashi nan kuma ya dan mobance abin mamaki yan nijar da sun ka gadi walki yau ga shi na an waye sahiya saboda a bar mana da ta koma hawa zakiru zakari wallahi abin mamaki yau wanda aka dibi su girmama gargajiya yau ga sunan su hito dan mali ya hito da bance inda humin suleiman kau zakiru zakari kai hankali yara na yaran kura na gashi zo shi ma karatun kura alhamdulillah dalila aiki shi lalace ma kau wallahi kowa kaga yaron nan kana dibin dan karen na mai lahaba na kwarai ne ana gaya maka zakiru eh na ranje da Allah ba ba ganin hakkawo ba shida ananin karhi kana gani ko tsoron zakiru ba shi wallahi amma in ka yi sake ka shiga hannun zakiru sai da tsabtahiye maka nan bari dai wallahi amma fa yaro ne ya iya kokowa ha na rantse da Allah ko tsoro ba shi eh? wallahi zakiru zakari ka dai gaba da yaro hike to yana ganin hukun wannan sai mun barta la ilaha illallah aiki zai lalace ya dauki kawai zakiru na dace da Allah hankali zakiru hankali la ilaha illallah aiki da kadai ya lalace zakiru na dace da Allah to kaga ubarcin na an yi ma wa billahi allazi in ya so zakiru ka san wani zakai kana ganin wani ya dauki kawai ka kama Allah ya aiko kuma yanzu nan da ka haɗa shi da suna abu daga kyau yanzu dai na sa aka kama kanka don da nan kaga wani kwana ya kama bayan sarakuwa haka nan na aka yi ne ga hinan yaro ya sa kafe ɗan bahu kokowa ba a yi mata wasa in ka taho kyau haka ni aiki ya lalace zakiri ya samu kafa zakiri ya samu kafa zakiru ya samu gaba aiki zai lalata hagani hagani yawwa zakiru ya jicce shi ya rage da allah ya jicce shi a kari daba <laughs> na ga yaro da wuya ce daga ce nama kwaɗo mansur isa mansur isa ya ɗauko balo na dace da allah duk cikin goko gari da ai babu wanda ya gama da ɗan kokowa wanda aka ji kuma sojina wallahi balo masur isa ya gama da kokowa na dace da allah masur isa kai hankali wallahi balo balon kin nan ba na kware ba ne hankali masur isa masur isa samu kawa masur isa samu kawa aiki zai lalata mansur ya samu kafa balo hagali hagali da balon nan wallahi ba balon kware ba ne kai hagali mansur wallahi balon nan cikar da izga take hagali hagali aiki zai lalace ma balo aiki zai lalace ma

mansur ya gama da kokowa ya rantse da allah wannan balo ba na kwarai ba ne ka gani ko ka gani ko yanzu na hankali ina balo kai hankali na rantse da allah mansur ba wanda aka yi marawa gaba gare na ba in ya azalumi kake mu ma muna da azalumi hankali hankali aiki zai lalata aiki zai lalata aiki zai lalata mansur ya ci baya mansur ya ci baya kai gusanin nan mansur ya ci baya hankali mansur hankali mansur hankali mansur aiki zahi lalaca aiki ya dauki hanyar lalaca mansur mansur isa hankali hankali hankali mansur la ila illallah aiki ya lalace ranar da Allah mansur isa hankali mansur isa ba lallan bai da kyau kai ku da nan kai kai kai ta da nan debu debu debu da nan kyau kai wanga irin wanga irin balo ya kai tashi hankali na da Allah ta ta ta ta ta makau masur ya dauko yawa masur ya kashe balo aiki ya lalace ma balo balo shi ke nan an sabi ya dubu na rage da allah ashe ashe balo ta sace aiki ya lalace la ilaha illallah balo ya kwanta na rage da allah mansur ya yi aiki kowa ga tana an da su Eh, asuman karkandau ya hana gida nai wallahi eh, labarin cewa akwai wasa yau da yamma a kowa ga ta nan adamu da shi da asaman bizu karkandau an ba hutu an maido su kuma minti uku uku ne ake yi wallahi

wallahi saboda babu zalunci babu zalunci cikin ta hili ga hinan ya yana ne da dan mutum wallahi kowa ya san wani na akwai wani bawa Allah yana tambaya to bulma da shi kadai ne ke wada wasa yau yau yana nan a club principal aja mai dai gobe allah ya kai yana nan wato abubuwa ina ga kira sans culturel cewa wannan sanarwa dangangaye ce lallai wasa nura ya minuwa ana kai ta kowa da kowa da maza da mata da manya da yara hada yawan sai akwai tarin da ya minuwa Na tanan za ta yi wani abu aiki zai lalace hankali. hankali 5000 insha Allah wannan sabar ma da komai wani iri na shi wanga eh wani iri na Abdurrazak ai jirgin kai wani iri na

Eh? ba kowa aiki za a lalata la ilaha illallahu aiki da kaɗai ya lalace lahi esi eh, ya ku eh, nuhu asaman karkandau ya kada biliya adamu wallahi ya kada biliya adamu